a kasidar da ya gabatar gwamnan jihar nasara kuma daya daga cikin manyan iyayen kungiyar masu nakasa ta najeriya alhaji umar tanko almakura ya ce sabuwar gwamnatin najeriya ta kudiri aniyar inganta ci gaban da kasuwa a kasar sabanin abin da ke faruwa da su a can baya da haka ne ma ya ce za su yi uwa kuma su yi makarbiya wajen ganin shugaban kasa muhammadu buhari ya rataba hannu a dokar da ke ba da kariya ga masu nakasa ba tare da bata wani lokaci ba musamman idan aka yi la'akari da bambancin da ake nunawa da kasasu a najeriya muna ganin a ah, a wannan tsari da wannan tafiya da kasar nan ke ciki da kuma canjin al'amari da kasar nan ta samu kamata ya yi al'umman kasar nan sake sabon salau sake sabon shiri wurin ganin yadda za su dauki kowa da kowa a tafi a kushi daya a musamman mutane wanda suke da nakasa suke da abubuwa na damuwa domin abin da ke faruwa shine tun mutum da ka same shi da nakasa ko makaho ne ko kurma ne ko kuturu ne dan adam ne dan najeriya ne kuma yana da yanci daidai da kowane dan najeriya shi kuwa bagararsa dr leslie robin likitan kananan yara da a sashen horas da aikin likita a jami'ar morehouse a kasar amurka cewa ya yi ya ce akwai bukatar najeriya ta yi koyi da amurka wajen tabbatar da bayar da ilimi kyauta ga masu nakasa da ba su kariya da ya dace a tsakanin al'umma haka ne kawai za a inganta rayuwar nakasassu a ƙasa ta kuma ne fatan masu shirya wannan taro da kuma mahalarta taron tambayar kenan da na yi wa malam dallame basharu wani makaho kuma wakilin najeriya a kwamitin majalisar ɗinkin duniya wajen kare nakasassu a duniya to wannan muhimmin taro ne da wani kungiya daga amerika wanda suke aiki a kan nakasassun da suna da ɗan taɓin kai suna yin ɗan research a kansu suka ce ta mu taimake su mu haɗa wannan taro a najeriya shine muka hada kungiyoyinmu iri-iri muka taru muka ce to bari mu yi wannan abin a najeriya domin ba a taba yin abin ba a najeriya ya muka ce to ya kamata mu yi wannan taron samu mu jawo ra'ayin mutane akan na nakasassu matsalan da muke samu nuna kasassu shine rashin sanin jama'a akan eh, damuwan nakasassu rashin sani ba bangaren kaman talakoki ba a bangaren irin manyan mutanen da ya kamata su san menene rayuwarmu eh, bangaren gwamnati irin masu eh, kasuwanci masu eh, aikin kansu masu eh, likitoci da sauransu dai manyan mutane ne ya kamata su san cewa menene damuwan na so wannan taro mun kirkiro irin wayannan mutane su zo wannan taro su ji abinda da mu faɗa a kai kuma su ji eh, abinda zai biyo bayan taron din shine muhimmin abinda muna son su so su ji ya zaka da ƙididdiga ya nuna cewa akwai kimanin nakasassu miliyan goma sha tara a najeriya kuma kawo yanzu in banda jihar nasara babu wata jiha da ke samar da gurbi na samar da ilimi kyauta daga matakin firamare zuwa sakandare da kuma jami'a abinda kuma makalarta wannan taro ke fatan ganin an inganta a kasar baban jifirin murya amurka daga Legas a najeriya